بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادة الكرام يوم القيامة إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan dai kar musulunci kuma insha Allah ta ana kamar yadda muka saba kowanne wani shi wannan rana da za a kai barka ta wannan masallaci na sahabbai domin mu yi na alƙur'ani da mu yau ma wanda ya mace da yin da ɗaya da wata ramadan shekarar su ne tun da bai girma shi da wata zaɓaɓi na zuwa yau shekara su ne da ya tsaye da wanda ya mawaka a biyar da su sha biyu da wata uku mai lafiya da dubu da insha Allah za mu yi da shekara da yawa zai mu yi karatu cikin surat ba inda Allah ya yi magana kira na hudu ko na biyar da mutum ya masu imani da Allah in tattakin la'a in suka ji tsoron Allah berdasarkan dari hujah yang rayu yang rayu. Jadi Allah bukan Allah itu yang terdiri. Itu yang pasti berbuka kita terdiri. kerja ya berbuka dan kami ini berandai untuk melakukan itu تجير الله يتيجي تجير دوران الله الله أن يعني تجير الله يتيجي تجير السيئات الشانة الله يتيجي تذكر عنك السيئات ثم كان كريم من المنطقة تسمى الله الله الله يتيجي bayan ya ambaci limomi umuman da shafi kowa da kowa da ya ambaci wasu irin والمعنى في عمل الدين وشد واحدهم محمد صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين kila Allah ya sa wani mu'amara da mutanen nan su suka yi shi Allah ya ce wasu ya fi idan su bi kallabi an bata suna karamba mutanen ka a tuna da ni da Allah ya malu su da kafiran masu suka zauna ne da suna kula da su ha za ka tsira da yi na su ha ka fi halarwa wannan ma tsawa ce ganima ke ban tafiya ga manzo ba a da tasirin mummuni na jirgin da su a asma bayan an tuna mu da haɗaɗɗiyar kima da tattalin kowa da kowa sai kuma kisan ne yana mai da abin da Allah ya yi da ke kuri ya muhammadu suna ya muhammadu da su da lokacin da yi haɗin kai da ta da zauna a tattauna a a kan matsalar a na wani gida ne wanda shi ne gidan mutum na larabawa duka gaisu sun tattauna da su shugaban su ɗarfe ka ɗarfe ka cikin gida kamar zuwa kana magana da mutane saboda maganganun su suna yawan jiki hankalin mutane suna imani au ya fi ka ko kuma su kashe ka sai su da ko bi dar farajin ko kuku irin na mutum da mutane bi su sanya a kashe ka kashe mutum ya ga da ya farraka dan mu bai da kabari don jinin ka ya raba tsakanin kabilu da ban au yuri ko kuma shawara ta kawo ra'ayi da a yi tabbata a kore ta daga gare Allah ya ce shi haka wa yankuru da suna nan suna makirci wa yankuru Allah na kulla musu ko suna ya na suna yin haɗi kai a kanka ويبدل لك ربك شيكو ومجد بينا تينا كان لما ما يجري مكرم أبين لك لما ما يجري ويسديو أمره يسجد على أمر سيدنا بيت المكرم والله ألا خير الماكرين أسين نبي الخير ما سمعكم أي مكره تعالى عن فضل ما كنت ألا ياهي برتوا من مكرم دقما كنت وأبلغ تأثيرا كم ياهي كيما كتاك تأثيري قال الصبري فما يشبك مما تفسيري لك ياهي عن ابن عباس رضي الله عنهما يتحن نفرا من عشرات قريش بل دي وقت جماعة من يمن يمتعد قريش أو النفر يتحن طيب. نفرا من عشرات قريش lalle wasu jama'a daga cikin madaukakan mutanen Qurayshawa ishtamau fi darin nadawa sun yi miti a darin nadawa fa asaradahum da iblisu fi surati shekin jalil sai shaytan ya shigo musu shiga irin ta dattijawa ya yi zuwa irin ta wani babban malami na mai girma ga tuwayi ga ba ga rawar ya taho ba su shi ba Kala ma ra'ahu lokacin da suka ga shedan ya tafi cikin wannan kama kanu suka ce man anta dabbi kai awa kuma kana shi min al-arab min najd yace ni wani dabbi ne cikin larabawa daga kasar najd din da ke da yadda ni dalil ijtima'i kun naji wannan taron na ba rat an hadura ni gure an halarta walan ya adiba kun ni ra'ayi ra'ayina ba za ku rasa samun karuwa da su cikin abin da za ku yi na dai game da abin da za ku aika sa wannan mutumin na su ba. Tsarin su da su ajiyar ma'ana ku shiga, ma'ana kada ku ka shiga. Ka gane sai su yi tsoro, yi shi an haɓar da su, ku yi tattauna mai tunani mai tsiri game da wannan mutumin na su ya ni Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam shi ne Muhammad, tsira na Allah ya tsara. fakala ka'il wani mai fada cikin da shi da su tare shi yi zaki sai da shi ya kai yi. ba haka ba shi da kuma da rabba su bi sai da wannan jira mu ko zuwa ta shi dan ne ta ta ke da ne da sai mutuwa ta yi ta ya hadika hatta ya halaka fasarra ma'zurul lahi sai wannan manyan Allah da ke da yake daga rajab sai daga sauke shi kuma wallahi ma hada la tu bi ayman da bara ayyuka wala yushikan na an yasaba atahadu alayhi hatta ya'khudhu min aydikum wallahi akwai tsammani mai karfi cewa in suka yi haka nan mutane za su yi dare su dauke shi bayan na su ne su kare shi da shi saboda yan daukan mara فقال قائل يوليت الشيء ما كان يجوه من بين أسركم فاستريه منه وإذا دقا بغبرين يقول إذا تشيء فقول الشيء فريقه بالفيرتون لا يبني أبي ينشي فقول الشيء فالشيء تقاني لم واحد لما تقاني سياد الواحد تقاني ما كان يبني تقاني فالشيء فإنه إذا خرج فلن يدركم ما صنع وأين وقع تؤدي للإمكان سوى التبديل تؤدي للإمكان وقوع عن الأرض فكان الشيطان في أي والله ما هذا لكم بالعين وأنا برأي ألم تروا أنا أولي وكذلك أولي إن كيف تكون ولا لا تكون لساني لا لا أحد كيف تكون gobe shi ya bar gare kuma wa haka da kulubi da hadisi ko ba ku da labarin da ke kama bukatar duniya ne ba والله لا يدفع الظلم إن انت عايز تعطيك الولاد لأن عليكم العرب لكن يرضعوا ذلك باكين كيسا لا ربا ولا ما تسميش حتى يقول يقول يقول يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا gaba a kai gaba da ya karfi lokaci haka su ya kashe manyan manyan mutane sai ya gaji da su da maruwa alu sai suka ce sadaka lalle da cibiya ya kashe to ban zuro ra'ayin da ya hada dubi wani ra'ayi wanda ba wannan ba tattauna a kan tun da kenan an dakatar da batun karin an dakatar da batun an ce yana da matsala saboda mutane sun san bayanan suna abin an dakatar da wani a cikin kora saboda kora an yana zuwa daɗin da shi ne samun gaba a cikin yaƙi to aka ce mu yanzu don lura ya gaira a ba su yi ra'ayi wani ba wani ba za da abu ne zai abu ya haka to wallahi shi ran na dai ra'ayi ma a ra'ayi dan ba ku shawara wani ra'ayi in ba sai ban gani akwai wani ra'ayi ban da shi قالوا رسول الله ورسول الله من قال ناخذ من كل كبيرة غلاما شابا جنبا يا مصنفين كل كبيرة كبيرة كبيرة يا شابا متى جنبا من الأرض وجميع الجماعة ونؤتي كل واحد ضيفا صادقا مبقى كون سكتي wanda irin takobin da wanda aka ce mai ke ta shi ya tsara baya bai da Ni aka samu matanga aka samu haɗa mata sun mai yadda ne buru da rabata rajin da ruwa da sai shi ne kashi na mutum da ruwa ka yi su da su ya tafarrata zan mutum ka ba da mutum da

wani kadau an na a zahani kuma mun yanki shi shi daga barin fasarrafa aduwar da ka ibili sai shi da daga dauki jiki hada wallahi ya sa'i la ra'aya gaira yake shi wallahi ya san ta gano ta kamari ka gano ra'ayin shi an fara in an kai ne haka da an da yau ya kuma shari ko bai yi Allah ya ne maka wannan da saboda bukatar su ba ta ba kuma ya kara mutunta alama da kuma lokacin da ta baki da shi abin da ka fama Allah ya fara da baki da ya fara zunubi kuma wallahi Allah mai tariya da yin Allah ya za su wani da ina abu Allah ya ka su kuɗi shaɗi da waɗanda suka yi yi dama ya ce wani da saboda da kuma na su ba ni da wani da ba ka zai ba ni da kuma da bayan innahum lam yakunu min da kuma manzuru da wannan shawarar da za a yi ba ko ya ta ce ya ba Allah ya ce inda duk da nan sun da shi ya ko ina ci man sauki masu biyar suna da shi da ga su amma ni ga ko ka su su da shi da ga sai ya zama ra'ayi Abu Jahal ya tabbata da shi aka tabbatar da shi aka tashi to shi da aka ce da aka yi wannan ra'ayina da ɗaya a rabu ala zalika sai suka tashi kan wannan ra'ayin na ajiye a samari ya kowace kabila lokacin da mutanen gida guda sun yi da iya birnin da su ya suka su ka da an ci kowace kabila a lokacin gorama a lokacin gorama a lokacin tabarmawa duk wani kabila da aka yi a ɗauko wani kawai da ke ba a tsarin barka a kudin da yake nawa Besok pagi mereka kita juga bangsa. Jadi saya kawat saya akan memerah. Pak Haji Jibril, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka Jibril, baik baik. Allah yang ada nama yang Nabi Abu Nabi Abu Malaikat Jibril, Pak Akbar yang menuju sudah ada dan bukan Mereka siapa sih kata. Wa amara dia menuju Allah yang Wajib nama bukit Jadi ini ini Jadi kira ada nama Ya ini kira ada nama Lama kaimanan Coba rambutan mau itu Semua membara ada apa Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila mutane da yin kusa da yawa in ka da garin da ya yi da Allah da sai koma ya kai ba san zamu samu ba ni na samu zamu ba da kanyo da hali duk abin da zamu kare iyalin da rayuwar ba yi da da in Allah ya yi asbar da na zai kira da kai amma yanzu Allah bai bani ku kalla duk wata matsala ta kai matsala ana kai musulma ana kokarin tsararen shari'a da Allah ya so karkashi saboda ba ra'ayinka ba ra'ayin duk abin da wani ra'ayin da ba shi ba ba mu samu

Jadi bawa anda rawan Dari antar dan berani kita Ya, seperti kita ya fi zama da haihuwa yau kamar mutum da bai karya sai ya yi karya yake yi yake wa ne ya ne na ne ya kawai ta rubuta ya ne zuwa ya yi amma kuma da su suna da gida yake ya a bayyuwa an na yi aiki ne ran ne suna an kira ta yi da an kira ne na biyan kawai da wani yake suna nan shi gida na seperti corona bisa aku nanti corona aku boleh kerja aku anak corona berapa anak terima anak aku belum terima doa di berbagai anak jualan itu berapa kurang ولا يؤذب عذابه الا اعتقاد من عذاب علم يعني يقال يا الله يا رب العالمين عذاب الله في الدنيا Ilmu pengen menanggung jawab rasa emas dari terus dan Ini sebenarnya. Dia kalau soal yang kita ada itu sebenarnya ini ini segala sesuatu. Bukan orang ini jadi Jadi anak-anak itu tidak dapat diri dari Pada kuasa sendiri. وأذن له بالمجد أن يجتهد الجلال وأنزل الله عليه بعد وجوده المدينة شيء بايا يا مدينة توقف والآية يبشره نعمته يرى سنة بين نعمة أنا يبين فإذا أنا بين بين بين أنا كتاب المتعلم بعض المدينة أنا كتاب المدينة إنه إنه مسلم أنا إنه كل شيء ko fiye da haka ko kasa da haka duk taron da haka Allah yana ko da haka ya taro gurin ne a cikin wannan yana kan da shi da ke ko ya ga su da inda shi da Allah ne da ku gani ya sauka da riyan duk da da ne kuna ko ku da a gare su ba shi shi da da don su karbe da shi gida a bar ganin ko aure Allah ya ce ya mu da suna maki da cewa da Allah Allah shi ban da gai ma ya amma shi Allah bai maki amma saboda mukabala ta su maki na su ya amma shi mai kafata mai irin nasu da ya zama Allah sai Allah wa huwa shan sai ka kula shi ya ka da fanci

ai zuwa kayan manzo Allah da wata ka an yi zai kace matakin na ya aure ba aure yi a kara da yawa ba ya wannan kuma ɗan ne ya fito da zaki da kawai ba saboda ga shi ne ta ku gani ne sannan ko ke ko shanan ki na mutum ya an ce ne su zan yi ba ba shi ya ni ba ne ba ne shi ne ɗan na da ka

tambah juga kerela itu nggak negara yang sudah membaca yang berkata yang saya aku tadi kata aku bahwa ada juga ismail Allah dari semua aku kata itu terkait sebagai kebetulan itu kita ini ada kita di dua dan anda asal itu Allah ini dari

Allah ya yi da wani yawa, ya wa annabi mu'min ba ta annabi mu'min ba da da ta ba ta shi da ba ta da yi ba ta shi ne annabi shi da Allah ya faɗi wannan mu'min duk da hakinci Allah ya rama Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna wa idza tutla تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين بعد أن يتعايلون أن لا تمشي إذا لا عليه آيات من أكثر أن لا تعايل من القرآن آيات من بينات هذه المبينة أما في بين الرسية من الأولى بين أحنا بين ما قال في أرسل منا موجة من الأولى لو نشاء أمما لا موجة لكنا نجد أمما لا موجة wannan shi ne wannan magana shi ne na sarki Buhari yakan je sama ya so jaridun su da maganganun ke yi zara karan da mun a wannan zara ina ci da mun zai da mun zo da da mun zauna mun karan da mun zara ne irin abin da da na cikin sarki ya tsaro sun gari wannan makabar da na kai girman sai ya Jokowi. Karena ada selama, mungkin bagaimana sekiranya dua kakak di Kalau ada benar itu benar ini selalu kami, tapi ini sebab, ini sebenarnya sebab, ini sebab, ini sebab, ini sebab, ini sebab, ini sebab, ini sebab, ini sebab, ini sebab, ini sebab, ini sebab, ini wanda kake karanta shi a kan da ta rabi wa baɗi wa ayatin ummi ta ga ba shi kawai kare shi kare shi ne da mandace mandace da kayoyi kana ba rubutan da wa shi da ruha sura su rubuta kai ta su ta bido gare shi kana karanta wale ta kalamun Allah ta'ala Qur'ani da naka ba magana Allah ne قال أبو داود وهذا غاية wannan shi ne wani babin da ya a duniya alƙur'ani da suka a halin an takari su kawo kama da yun da aka fi da ba a duniya da su zo da su ya ko kare ya kuma da mu da jaro da tunanin da larabawa da suka gaza aka fi ba su suratin bibin su zo da sura guda irin suka gaza da za ka wasu su da nan da girman kai da kuma tsauri da kuma jin kai kai fada walau ka dawo da mata a da suna iya da mutum ne da dawo da mata wannan bi kare na uhun bi ka ana su dawo da a tsirani a tsirani ashara sirina manzo Allah ya saka yi shekara goma yana cikin da duk wanda gani Qur'ani ne da sirrin shi ya taho da wata sababai su da ruku da yawa da anjalu da duk wanda suke da fasaha su kawo kuma an Qur'ani an da kenan wanda ya gwada arin hali dai ne na kokarin kariya da gaskiya kuma yin jire ma da jire da ya zo daga Allah shi ne aka ci a gaba an ji wannan irin kayan ajiyar da Qur'ani ba tare da yi na karyar ba duk wanda bai da rabo dalili ba ya amfani kuma wanda bai da gaskiya har ya da gaskiya ba ya da gaskiya da gaskiya amma da gaskiya ba ya da liman gaskiya da haka sai Allah ya ce wa iza wa in qalu allahumma وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا نعم

وسع بريد فاتيرا فإن كان هذا القرآن حقا منزلا من عندك إنك تكاد تشير الإسلام والله بعض الإيمان أو كشينا أبدا جاهلا فقد الإيمان إلا أن تجد بعض الأمران بعضا بعضا فأمدر علينا نجارة يقول كثير أمدر علينا خاصة وكان البقوة إلى أن الإنسان يعمل من السماء kama an zan na ala kawai yuri kamar yadda kai ruwan zuwa wasu daga wasu ta ruwa ɗan da shi a yi su na gaya za da shi kuma Allah ta zo mana da wata azaba mai yuri a halin na shi ne kala kasa mu da na azaba yin da Qur'ani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu har abada abada mu yi kire na kuma ka ce Allah ne ya ce da mu wa hada aqulu bi wa min dhikri ana da su kai da kai da ya ni wanda ya ne kuma ne dan ne ta ko da kawo da aure ka wa kana aula abin da ya zama ji bi da ungare su an yi su ce Allahu in kana hada ko Allah in ka ta alfi abin da na Muhammad ne da ya mutu a gare shi dapat dan mungkin mana kerja. Walaupun kamu bisa jadi guru bahasa dan azab yang tertinggi, amal tu tak boleh menerima azab amal itu ciria. Jadi bangku dan penjaga kita ini azab amal itu awin kita. Jadi mana mungkin mana ya ga da jaki shi ya sa rana muawiya da abu sufyan wa shi kada ya mutu abu Allah shi yarda da shi aka ce ya gamu da wani mutumin ya sai ya mutumin nan da yara ma a ji hana kaunar duk duniya ne ya yi mutane su ya yara yi na mallaku a laifin imra'atan lokacin da suka ba da sarautar mace a kan yana yana nuna jirgin lokacin da suka da sarautar wanda kai zamani da annabi su da zamani da annabi yake duk duniya ban ga wanda ya jahilci mutane waɗanda suka kawar suka ba da kawar da mace suna da jiyawa da dogiyoyi da kullum suka aka da suka aka da wannan mutum ne yake haka ne sai yake a ba suna mutum jahilci mutane yake a jahalin ne kauli kauli wawiya wanda ya kowa wanda ya kowa jama'a ta jahilci ne mutanen kalarabawa masu kurai shawara. kila ƙaru da rasulullahi lokacin da suka ce manzo Allah kila da ahu ila alhaji lokacin da yake zuwa da gaskiya suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-hakim wa anzira alaina ijaratan min as-sama'i suka ce Allah kai nuna ruwa daga sama ayi kana da alhaji hani wa lam yaqulu in kana hadha huwa al-hakim al-mubin fa faqadna to su Allah ya kira mu ni ina ganin mutanen na ta su ina mu saboda ka ga mai shugaban su na su ne a saboda su kai ta haddi da Allah kuma gaskiya da Allah ne dai ka kai ta sai dai ba ya yi shi an wuce duk ko ba wani da ta ne a samu wanda yi kuma ya an da mutum imani da Allah ya wuce a da ya saboda su suka fi lokacin da su gina da ba su da maganin da duniya ta na da Allah ya yi su nima babba alkhairi wanda ya kowane ne alkhairi da Allah ya wala ka wani manzo daga gare su ya zo amma fa kasabu sai su kariya ta Allah ya sa ka da wannan azabu wa a dai azaba ta kama suna azabu an halaka da wani Qur'ani ya ki badar an halaka da wani ya ki muri haka su Qur'ani yi karewa sai wannan Allah ya rubuta ba shi ba ne da haka yan uwa wannan yana faɗa mana tsauri wato marar rabu ko bi bayani da ko biya da gaskiya ta bayyana mara da ba ya da mara da Allah ya shiwa wala ki wa ma ki min ayatu an wa min ayatu wa ma ki min ayatu ayoyin da za a kawo duka wani guru da gargadi babu wadatarwa an kaumin layin da mutane da aka yi ce Allah ta yi ba su imani wallahi dubara mai dubara ta kai saboda shi ya samu wasu jirgin ya riga yi mai in Allah ya halitta da lalatar su wa'azi ta kai da wa'azi ko ba shi amma shi ne yadda a kai kana zanzararren da kusa shi makaranta ta kare ba ka ba ta shafi ba ba ta zuwa ya halitta shi ko Allah ya halitta ya shirya da kuma wannan hukunci al'amarin da wannan da kaddara da ya Allah ya mala mala da Allah ya kaddara abu mala ya ba da wa ma daga shi Allah su zai zai wannan wa'azi ne babba ko ni mun kada yadda Allah da wani sarki ya so ka da mai da ba ni ne so ba ko ba da ba ko ne ya da ba a'a ai kana da ba a yi ba da ba sai da shi ne Allah ya ba da ba وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذه سورة إن شاء الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون هذا جواب النبي وأن أنفع لي وأنا المسلمين وبيان بيان بسبب الموت بالأجل الحقيقي ثم أخذ بيان بلفية من كتاب ولكن أي أن لا يؤذن محمد بن الغلابة وأن بعد إجرام المسؤولين وعاملين المسؤولين وعاملين الجامعة وقد جرت سنة الله العادة أن أتاك الآن وحكمة أما يأتيك أمة ونبيها بين ظهرانيها النبي كان أكثر جل شيء بينها نبي جنا فأخذت السكاية بها أن الثلاثة أن يعني كذا يعني كذا ونبع قال ابن عباس لا لم تؤدب أمتي أتي ونبيها أتبع بالصلاة وتأمل مرة عن الجنة ba ta kai wal muradu bil azabi abin da ake yi da azabar ake yi na daga azabul da ake mata azaba mutum ya baki daya har ba ta ke hari kashi na karewa gaba ɗaya ba a yi ba ta kawo wata abin mata a nan kamar annabi aikin da ya yi bai tsari ya tashi Allah zai sanya mai ban ta ya halakar da waɗanda waɗanda suka yi Allah ya sake cewa wa ma kana Allah mu'azzibahum Allah bai kasance yana azabtar da su ko da kai abu biyu a abinci ne da al'umma zama annabi shi al'umma abinci ne da azabtar in bayan aiki da sun da shi al'umma amana ce abinci ne da mutane sun na aiki da sun da su maganin Allah sai ya azabtar in annabi bayan nan fa abin da zai yi gayi na shi ne ايوه ما كان الله يعذب هؤلاء الكفار الله بيتكينا عذاب هؤلاء الكافرين با وفيه المؤمنون من يتقدم من الله وفيه من يبا سرعي الناس الهجرة سنة الكفار هو إشارة إلى الكفار من بجد بين أسرهم شيني أنا من يوني لأجل الكفار مؤلاء سكا ونسكين بالمسر من المسلمين

shi ga manzo Allah ya halitta ubangiji shi ibadi ya nan kullum ya ke yi ibadi da Allah ana baya ta ka ya sami ibadi ke ce mu daga dole mu ba irin sama'a bidrar wa yusiku bi amwali wa bani wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara yace ya Allah suroki Allah da kai Allah kai mai gafara Don haka kullum ana yin jima'i. Ya ya yana cin da daga duk wanda ya kuma daga kayan da amma ba na baki da ai na baki rashin aikata na zuciya da jijiya a shi a aiki da kuma da kuma da kuma kai ba ki ka san shi ne da abin da zuciya da yi gireni da da yin da kai a akhar da ma baki na roƙon na fara zuciya na da jijiyo da aiki sai Allah mana kuɗi subhanahu wa ta'ala ya ce وما لهم ألا يعذبهم الله وهم عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء نعم إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن ولو في الفجيس وما لهم لأدرسوا ayyu shi illahu bi tibai al-adab bi akari wanda ke kai wanda ke kore adaba da bari su akwai shi kai kaifa la yu'azzabuna ba yasa ba ba ba da su anan gaba wa alama mu alayhi min al-bismi sura akan halaye da take akan tsaji kai wa dalali da fara kuma bayan haka wanda ya yi suna al-muslimin suna aiki da tsaji da tsaji da aiwa wa halin wani na alayhi a cikin masjidin haram kai da mutane masu tabowa a wurin ko kuma masu da bin ibada wurin aikin Allah mai kamar sabbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amalu da yake bariya su kange masu Allah shekara ta shidda lokacin da yake umrar wallahi da kawo baba وكمان الروم والمؤمنون والمؤمنين في الى الهجره ta كثيرا كثيرا دولي shi da mu'minin da aka tafi ta je yi kira zuwa Allah ya yi wannan duk da sun kai halayya ta ne da su fara ba su da kariya kariyar su a kan Muhammadu ya yi kariyar su mu'minai masu imani sun faɗa ne da mutane shi za su yanzu ba su da kariya kariyar su ba a kariya shi ne Allah ya ce wa ma kanu auliya alhalin su ba mutane ba su cikin da zama majibanta لكن حرج بها ما كان حال بداية المسجد الحرام كل قد داشي و تجربة على أبينا مثلا وما إشراكي تعرف الشركة السباع الله يجيهم أولياء وعشان ذاك دوان تسكي سنة ساعة دوا سنة اللهم لا شريك لك إلا شريك هو تنبيه إلا هو شريك هو لك تنبيه هو ما مرأة Allah mun karba maka babu abokin tarayya sai abokin tarayya na na kuma ba. ta ga hayi tsawafi an ba a da wani da Allah a cikin gidan to Allah ya in auliya uku mana ma ma auliya uku waliyan majikan ta daki da suka ji da ilmin ba shi ba inna ma yasta yasta ilmi man kana barra sahiya wanda ya cikin da zama mutunci da al'amarin ɗaki wanda a farra mai kirki da kiyar mai A Allah ce lakin na farra na ya alamu sai ya mafi yawan su ba su ba saboda ne saboda zaɓin da su da wanda karkanu ya kudu na haɗu sun suna ta sun kamo da kira da bude mutunci na ɗaki mai alfarma da kudu man da sha'u suna kan yi wanda da sha'u shi da alhali ba su da hadiya ga إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة نعم وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ubangiji madaukakin sarki ya ce ina ma ya amuru masaji da kashi bana amana da Allah wanda kilayar da masallaci kilayar da kuma karfafiya gurin Allah wanda imani da Allah da wanda shi da ya zada abin da shari'a da ruwa ne ga ba ruwan Allah da abin da zarar ba su yi imani da ake hannun ruwa yi yawan imani da ake yi Allah ya ɗauka da ranta ce ya fi shi ga nan gaba za mu ya ce da wajen da suka yi da yawa kana da salatu yi da biyan illa mu da suka wa daji suna da da fafo ruwan illa mu ta hawa da shewa ce wa gaskiyar da ta ma'ana duk tsirorin da suke Allah bai da su ba su ban san shi ba ibada da su kai na su da wani ba su da shi ne ba su da mu ne ba su yi ba ni ba su bi shari'a duk wanda bai bi shari'a ba da sannan da ya kai da zikirin da ya kai ba su da zafi da aikin ba da ajiyar sa ka gani ba su haifar da wani tsoro Allah ba su da zafi ya rikin su ne ku zama kwaifaciya da da na mutane waɗanda zai mai suwa hajar da za a ci gaba da amma dai ba da tasiri alamun ruwan da saboda ni ba da ba da aure ba da tafiya za su yan uwa wani ne mana wajen da kiya ba da wani kasa ta yi ba su imani ba da banza da dukkan masallaci ba da imani da ana ya yi ba da banza da ina mu zo masallaci mu zo a kan imani da Allah da neman lada ga Allah da jela da jela in ba imani da Allah to aikin ba za a haɗa imani da shi imani da abin nan da za ka yi ya zama akan Allah ya kira an tashi za ka yi akan ne mai aka Allah za ka yi ba haka ba rubutu wato da shewa da sabi rubutu ba ku da rana kai ne Allah ya kira na su kamar kamar yanzu ta ko lokaci ya yi mara wajen makarantar da zai Allah ya kira amfani da shi ba ku rana yaushe ne daidai a fara sallar hajji daren sha tana ranar sha tara da ashirin ko kuma ashirin da ashirin da ɗaya da haƙƙi abin da aka bata ko madinan na ƙarfi shi ne ake wa don haka rabda ya gabata a bara shi ne rabda yini na ashirin ya kare an gane ko bayan za a shiga yini na ashirin da ɗaya ba dare na ashirin da ɗaya ba to a ran nan ya ba ta fara amma da mutane su yi karko saboda rashin suka fara tun ranar goma sha tara dare nan da aka fara ya kamata dama shi ramadana ya kamata ka raya shi da ran da ibada don haka shi ta hajji bai da kai masu ganin suna kun bibiri da bilin su kadar ne sauran kwanuka su yanka ne ba suna su kadar ne wani da ne a cikin fara amma kawai da goma din sun tabo an ce yanzu wanda dare na gaban mu shi an na goma sai an dai da to daga ran ta fara itikafi ai ta fara itikafi ko ta fara ta haji itikafi in ka tarbi kwanuka sun ka su kai ni ba da saboda ba a kayyade sai sai za a raye ba amma dai su da muhimmanci a rayar da sai za mu samu da wannan ba a sai wannan mace ce a cikin masu rarama da aka fara da Mai da Allah ko gaskiya ne idan mutum ya rufe Allah duniya a cikin goma ƙarshe ko a cikin dinar da nufin kadari tabbas ba za a ce ba don ba. A'a ba gaskiya ba da irin kitabun an gari ne. Kitabun an gari ma a ɗan ƙarshe ba ba ba da ni ba kuma da yawa fasawa. Ai wallahi tallahi ga abin da an kaci to shi ne wanda haɗa da haɗa. Fadun Kabiru Alim Hakikum واعتبر منه جاهل متفكر تعليم تعليم ثم في يوم القيامة ما الذي ما mutum dubu ka ta lalace a baya yake wanda ya ikomi girma shi ne jahilin da ke bada da tsara ma kai ne wanda yake bada mai ta shi da kuma ke nema haka nan ba haka al'amari da duniya da lahira Allah ya ce waɗanda suka roƙi Allah duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ya yulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu karim ko ba ta ce ba an haka neman duniya da lahira cikin addu'a saboda ai duniya ce sai ta yi kyawu ta samu damar neman lahira cikin dai duniya ta yi kyawu kana iya kyawu ka nemi lahira cikin ta yanzu wanda an rigima gudu yaki yana yana yana ina ya gama cikin sallah babu abinci babu wurin shi gida babu da tuwa ba za a kawo muku ina shi ina sallar dare su wani abu da hannu don haka ai sai duniya ta yi kyawu wa musulunci samun wuri cikin da zuwa lahira don haka roƙo aka yi Allah shi duniya da lahira a ke wani lahira aka da tuwa duniya da duniyar da lahira da sana Allah duk gama aka yi musulunci duniya da kyawu lahira yi kyawu wannan shi a gaskiya da mai kakkaru lahira dai ya zan duniya ta gaba ta lalace ba wanda duniya ta lalace ba bai da da ya Allah ya bari na sai ne yake cewa assalamu alaikum malam shine yake yin sallah tare da liman ko da ya tashi sai ya ga liman har yayi rukuni yana sujuda kenan ko da ya tashi sai ya ga liman yayi rukuni eh. sai ya tashi ya ci gaba ya sallah ya cimma liman da Allah malam akwai sallah mai tashi akwai haka nan haka ba kwarai ba saboda jibilan imamu biyu dan ba an sanya liman don a yi buri sai ciwon ga ɗan faɗaɗɗiyan bukata in an ka je mu jara sai ya fita to a yi jari da ya za a akwai wani wanda shi wallahi shi ga bukata ta yanzu ba, bai ya bi liman da an zo da jara ya rabu da liman mai yawan matasa da wasu suna a ina gani matsalar eh, ya ware mai ne ya samu su jara sai ta a har liman ya gaji ya kullu wata raka yana tsira a tura to ina mutum sallah kai jini ka koma gidan kai sallah sai ka yi ba ka yi an sanya liman do abi wai za ka fara ka kafiru wai za raka farka wai za su je da fasiru kaga umurni an ka ba ka ci ba ka ji umurni ba ai addu'a da kake da banza ta don ta ta ta ka mu ka ce ta alwar mace a don haka wanda ka saba mu Allah Allah bai tuma don haka abin da aka yi ga dare nan gudan dubu da an taso da sallah isha'i lima ya sallame su sallar jami da wajibi ka zo masallaci da ba dawo kai ga lashi ma ka ɗakin da, kai sai sallar ka cikin ɗakin ka ta yi ta hajjibi daraja wanda kake zuwa masallaci saboda yanzu da hajjibi yana yi wa yanzu amma wa kada ka kai ɗakin ka Allah ya sani ya san don shi ne ka don babu mai ganin kai ɗayan nan kana ana da wuri don haka sai ka kare ganin gaba da shi da ba amma magana ka to masallaci kuma ba ka yi saboda kana da bukata addu'a to addu'an ma ba a karɓa na saba ma ka'idar da Allah shi na ka ba da bai don haka a ji tsoron Allah sallah sai ka fi shi ka ci mai akwai sallah amma dai haka na haka na haka haka saba sama kamar sallah sallah kamar bai dan sakamakon da za a ba ka gare ta dan kaɗan da ne saboda ba ka ka'idar musulunci shi wannan Allah ya samu dace na sai wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa rahmatullah dan da yake da alaƙa na bayan ka sai ci gaba da boko sai ya ce tun tambaya da ita ce wasu ruwa suke fito masa a kan kai-a kai suna fata mishi wanzu idan zai yi sallah shi malam sai ya wanke wanda suka tafi a wannan suka taɓa wannan sa ya yi samun ke samun ƙarfi ya yi a rauna sannan ya yi sallah ko ya ce yi. To duk dubura ba mai zaruwa ba shi ba ku da aka tafi a cikin da wani da wani da wani. dubura abin da aka biya sai zai da shi amma ya biwa shi suna yawan samun wannan zarfa sai za ka saurin kan da wasu ruwa saboda wannan da aka rasa musu in irin wannan ne a ji tsoron Allah a wa kai kiyamun dai irin shi ne a ji tsoron Allah a gyara a tuban ba Allah a ji a ji shawara a samu magani saboda wannan in ba shi na ba wata jarrabawa ce zaka gani to abin da ya fito daga al'aura ta gaba ko ta baya ruwa ko kashi ko wani maniyi ko mazi ya kare har wallah sai an tashi wani wallah ta'ala a ala wa ala na alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله ودمك تعالوا أن نصلي بركة على الله في وليد ماريا الله تكارا من جناني الله كيمنا رمضان أقام كما يسمي الجلالي أقام شكاة الإيمان فادو جنة مكتر رمضان ونوجه رمضان الله تعالى كربون كرا قرآن مكتر رمضان الله تعالى كربون Allah da Allah bukatu da rahama ya Allah Allah da yi da rahama ya Allah barka lafiya Allah ba su ba su wajen gindin Allah ba su da dukiya Allah ka ba su halaliya ka ba su iko aiki da halaliya na wajen ne ya dakka Allah ba su da aiki Allah ka ba su da amfani da zama in shi ga al'umma kai ka ba su ba abin da suke so na alkhairi ya Allah ka hada mu tafiya da kanyuya a wani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين